domin sauraro kowa yana tunanin cewa firasto shine wanda yake kashe sumayya da raba gardama wanda mai sauraro idan ba manta ba a shirin fim ɗin labari na season 7 episode 12 an nuna wa masoya kallon shirin fim ɗin labari na cewar ga baki ɗaya da raba gardama da firasto da sumayya mutuwa suke yi a cikin shirin fim ɗin labari na ɗin sai dai mai sauraro ba a san dalilin da zai sa su mutu ba amma mutane da dama suna tunanin cewa Firasto shi ne wanda zai fara kashe raba gardama sannan ya kashe sumayya shi ma ya kashe kanshi misraro a yanzu haka dai ka gyara zama za mu sa maka bidiyo daga bakin daraktan shirin fim ɗin labari na ɗin wanda kuka fi sani da aminu saira wanda ya ƙara fitowa ya fayyace wa duniya a kwanakin baya ya taɓa cewa sumayya babu wanda take aura yanzu kuma ya fito ya bayyana wanda yake kashe sumayya da raba gardama a cikin shirin fim ɗin labari na ba wani bane ba face firasdo amma mai sauraro ka gyara zama za mu saka muku domin ku ji daga bakinsa amma kafin nan muna roƙonku idan wannan ne zuwan ku tashar nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonku da ku dangwala mana alamar subscribing da alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora misrarro a yanzu haka dai mutane sun fara korafi dangane da mutuwar sumayya a cikin shirin fim ɗin labari na inda wasu sun fara ikirarin cewa ba za su ƙara kallon shirin fim ɗin labari na ba saboda darakta Aminu Saira yana so ya mayar da shirin fim ɗinsa kamar izzaso so wanda mai sauraro hakan ya yi matuƙar ta Aminu Saira hakan ne sa ya saki wannan zazzafan bidiyo saboda an haɗa shirin fim ɗinsa da shirin fim ɗin Izza so sanin kanka ne cewa ne sauraro a a farko shirin fim ɗin izar so shine wanda ya fi kowanne shiri taka rawar gani a nan arewa baki ɗaya amma wanda mai sauraro a yanzu haka sanadiyar ɓata shirin fim ɗinsa da ya rage makallata a ƙalla dubu ɗari shida wanda mai sauraro a yanzu haka ne shirin fim ɗin zaso so baya taɓa haura dubu ɗari uku hakan ne yasa Aminu Saira ya ce ba wani abu ne yasa su mayyata mutu a cikin shirin fim ɗin labari na ba saboda Muhammadu ya mutu to presdo idan ya aure sumayya to shi kuma abba galadima shi ma zai iya kashe kanshi to kaga alamu cewa za a iya zuwa a kama sumayya har gida saboda ta kashe ɗan sarki akan taki amsar soyayyarsa hakan dai bai gamsar da mutane ba dangane da bayanin da aminu sai rayuwa mutane hakan ya sa wasu matasa a kaduna sun fito sun fara zanga-zanga cewar ba za su ƙara kallon shirin fim ɗin labari na ba su ma suna so masoya su fito a taya zanga-zangar nan domin a sauya akalar shirin fim ɗin labari na ya zamana sumayya bata mutu ba kuma ta auri firasdo dama mai sauraro idan za a bi ta ka'ida firasdo shine wanda ya kamata ya auri sumayya don mai sauraro idan ba ku manta ba Ka baki ɗaya kaf ahalin firasdo su ne waɗanda suka taimaka wa sumayya wanda mai sauraro a lokacin da sumayya ta je gidan sulkuman sai da aka fara tambayar ta waye mahaifinta kuma wane asalinta har aka warware aurensu saboda mahaifinta ba a san inda yake ba ya bata amma mai sauraro idan ba manta ba lokacin da sumayya ta ziyarci gidan su firasdo ya kai ta gaban mahaifinsa da ita da mahaifiyarta har take cewa ita ba ta da uba kuma ba a haife ta ta hanyar aure ba hakan ya ta yi tunanin cewa za su ki karɓarta kawai mahaifinta mahaifin firasdo ya ce ai shi ba wani abu ba ne ba in dai ɗansa yana son ta wannan ba damuwarsa ba ne ba haka zalika mai sauraro lokacin da aka yi kidnapping ɗin sumayya firasdo ne ya shiga har cikin wannan daji ya shiga ya je ya ɗauko ta tare da mutanensa ya biya su kuɗaɗe har ya biya 'yan sanda kimanin naira miliyan biyu don sauraro bayan an dawo da su sumayya fuska ta tako ne haka zalika mahaifin shi ne wanda ya biya kuɗi aka fitar da ita ƙasar waje aka sauya mata fuska a takaice dai mai sauraro duk wani halarci da dangin firasto za su yi wa gidansu sumayya sun gama yi musu babu wani abu da za su sakawa da firasto da alkhairi abin da ya musu da shi da mahaifinsa face su ba a wurin sumayya wanda mai sauraro idan kuna ganin hakan ba daidai ba ne ba muna so ku mana comment domin mu ji ra'ayinku ko kuma kuna goyon bayan abba galadima wata kuma raba gardama ya auri sumayya a cikin shirin fim din labari na kuwa ku yi mana subscribe don wannan ne zuwan ku tashan nan tamu ta farko mai albarka sannan ku dangwala mana alamar kararrawa mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv